ganin yadda cutar na ta ebola ta kashe dan ruwan jama'ar wasu kasashen yammacin afirka ya sa gwamnatin tarayyar najeriya miƙewa tsaye domin ɗaukar matakin yakar wannan cutar a zantawar da muryar amurka ta yi da shugaban yaƙi da wannan cutar dr nasir sani gwarzo a nan birnin eko ya ce suna nan suna ci gaba da ɗaukar matakan ganin cewa cutar bata ci gaba da shigowa najeriya ba ya ce daga tashoshin jiragen sama zuwa na ruwa da sauran bakin iyakokin najeriya da aka iya shigowa yanzu haka an ɗauki matakin da ya dace ga da abin da daktan ke cewa game da wannan al'amari. Eh, muna da ma'aikata mun fara aiki sosai a manyan tashoshi wasu ma har mun kai musu na'ura ta wucin gadi wacce idan ma mutum yana daga nesa za ka iya sa ka aure temperature domin jikinsa ba tare da ka zo kusa da shi ko ka taba shi ba. Na'urori muna da su yanzu ba amma za mu kara kuma muna sa ma'aikatan mu su tsaya a su duba su tambaya inda mai zazzabi a ware sai dai kuma da aka tambaye shi kowane shawara zai wa al'umma game da gujewa kamuwa da wannan cutar a nan ko sai amsa da cewa wannan cutar daman ta dabbobi ce asalinta tana cikin jemagu masu cin 'ya'yan itace tana kuma cikin dabbobi irin su biri da gwaggon biri da irin su tsulan nan sannan kuma da barewa da gada to wanda suke cikin irin namun daji ba cin bane kadai matsalar a'a taɓa ruwan jikinsu na misali a ɗauko naman a rike shi da hannu ko ruwan da ke zuba ruwan naman ko wani abu da ke cikin jikinsu na bayan gida da amansu da wane ne duk suna ɗauke da wannan cuta. to dakta gan cewa likitoci a asibitocin gwamnatin tarayyar najeriya yanzu haka suna yajin aiki ko ya kuke fuskantar wannan kalubale. yajin aiki ba kowane yake yajin aikin ba likitoci yajin aiki akwai ragowar ma'aikatan asibiti sannan akwai kuma asibitoci masu zaman kansu sannan akwai likitocin da suka dawo suna ba da gudunmawa irin ta sa kai hatta a kwamitin lagos da muke aiki akwai likita saboda sama da ɗari da ma'aikatan jinya da suka zo suka ce su sun kawo kansu su ba da gudunmawa a wannan aiki muna aiki tare da su a Legas. Shugaban yaƙi da wannan cutar ya ce za su ci gaba da yaƙi da wannan cutar har sai an samu sa'ida haka kuma iya buƙaci sauran jihohin Najeriya da su ɗauki irin matakin da jihar Legas ta ɗauka game da wannan cutar. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka, daga Legas a Najeriya.